يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحق الله تشكركم أكيد من قرأتم من الاتفاق اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان محمد فؤاد عبد الباقي أيورا نربيه قوة أخو وتربيه الأول shekara ta 438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar biyu ga watan sha biyu shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 27 inda za mu shiga sabon babi sabon hadisi babi na 44 babu tahrimi barbul hudud babin da ke ɗauke da hadisai da ke bayani kan haramcin dukan kumatu wa shakkin biyu da haramcin ya ga wuyan riga wadda'a bida'awar jahiliya da haramcin tutiya da tutiyar wato lokacin magudancin farko hadisin farko a wannan babu da za mu karanta shi ne hadisi na biyar a jerin hadisan da muka karanta daga farkon littafin zuwa ne babu ta harimi barbil kudu babin da ke bayani akan haramcin dukan kuma. da shakil jiyo da yaga wuyan riga wadda'a bida'awar jahiliya da tutiya da irin tutiyar jahiliya wato lokacin magudanci kafin zuwa musulunci hadithu abdullahi bin mas'ud hadithi na cikin da biyar shine hadithin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qala yake قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi tsira da amincin allah tabbata gare shi ya ce laisa minna man daraba kudu. wanda ya toki kuma ya maruwa tokunci baya tare da mu ba ruwan mu da shi ba ruwansa da mu ba shi ba mu ba shi wa shaqqal biyu. kuma ya ga wayar riga wada'a bida'awar jahiliya kuma ya yi kirari da tutiya irin kirarin lokacin magudancin farko a kharajahul bukhari imam al ya rawaito wannan hadisi fi kitabul jana'is a cikin kitabul jana'is shine 23 cikin jerin kitab da imamul al ya kulla a cikin باب ليس منا من ضرب الحدود أبابنا 39 من شوى wanda wato yake dukan kumatunsa a yayin afkuwar wata musiba ba mu ba shi ba shi ba mu